من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da takwas ne yau ko tara yau takwas ne ko tara takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da hudu ga watan biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan miladiyar annabi isa don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mutane ƙarshen aya ta ɗari da goma sha hudu yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta ɗari da goma sha biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa faɗin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kafin haka akwai takaddar mulahaza da aka bani a jiya tafsirin jiya daidai inda muke fassara faɗin ubangiji ta'ala wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لما muka fassara فسر وأنزل الله عليك الكتاب بمي بياني أكن الحكمة من صلى كيشي wanda ya turo takardar ya ce saboda ajizanci irin na ɗan adam kwarai ko wannan ajizanci ne na ɗan adam kuma mu'ujiza shi ta alƙur'ani duk yanda ka kai da kiyayewa ta ran sai ya nuna maka cewar kai ɗalibi ne a cikinsa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wanda ya wannan mulahaza din abinda Allah ta'ala yake cewa wa anzalallahu alaykal kitaba ubangiji mai girma daukaka ya saukar da littafin alqur'ani akanka wal hikma da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya da ita ce malamai suke kafa hujja da cewa ashe alqur'ani da sunna dukkanin su wahayi ne dan Allah ta'ala ya ce wa azzalallahu alaykal kitaba wal hikma imamu shafi'i Allah ya kansa da rahma yake cewa duk inda ka gani a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ambaci alkitab da alhikma to alkitab din yana nufin alqur'ani alhikma din yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ayoyi da dama sun nuna mana cewa maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma wahayi ne Allah ta'ala ya ce innahu la yanqutu anil hawa in huwa illa wahayi yuha hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya magana bisa ga son zuciyarsa in huwa illa wahayi yuha duk wata magana da kuka ji ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne wanda ubangiji mai girma daukaka yayi masa Allah ta'ala ya tsarkake harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama baya faɗar magana sai wacce ta zamanto wahayi shi yasa wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ba wa ubayyu dan ka'ab shawara wasu daga cikin sabbai suka ba ubayyu dan ka'ab shawara kan cewar idan zai rubuta kalmomin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jira annabi ya gaya masa me ya kamata ya rubuta suka ce domin a cikin maganganun annabi ta iya yiwa a kowace za a faɗe ta dan raha ta iya yiwa a kowace zai faɗe ta cikin fushi da damuwa irin ta dan adam ta iya yiwa a kowace zai faɗe ta saboda barkwanci to suna ganin irin waɗannan bai kamata a rubuce su ba ubayyu dan ka'ab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya ce da ubayyu duk abin da ka ji ya fito daga baki na ka rubuta shi wallahi ba na faɗa kalma sai wacce ta zamanto gaskiya saboda haka kaga wannan yake nuna maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce kamar yadda Alkur'ani yake wahayi irin yadda ya zamanto wajibi yi wa Alkur'ani da'a biyayya haka ya zamanto wajibi a yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a da biyayya tun daga shi Allah ta'ala ya ce shi ya saukar da wannan sunna din wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma زام تاش فدو أبيس من كلمة أبكى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ubangiji buwa ya gagara misali ya ce wa man yushaqiqir rasula dukkanin wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lafazin ar-rasul alif da lam din da ke cikin sa ma'arifa ne wato yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ce dukkanin wanda ya saba masa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan irin abinda abin da ya bayyana a gare ka na shirya. Allah ta'ala ya maka bayanin shirya. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya maka bayanin shiriya malamai sun karantar da kai alqur'ani sun karantar da kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama amma tare da haka ka take kai fatali da ita ka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka kika amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi wani tafarki ba na sanannun mummunan nan ba lafazin almu'minun da Allah ta'ala ya amfani da shi a cikin ayar shi ma alif da lam din dake ciki ma'arifa ce wato sanannun mummunan nan waɗanda suka yi imani a karan farko waɗanda duk ayar da karanta alqur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to da su yake waɗanne mummunai ne waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wannan aya sai ta nuna maka cewa wajibi ne ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi sallama ka bi kuma tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama. kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ina kiranku ina umartanku da ku riko da sunnata sannan kuma ku yi riko da sunnar halifofina waɗanda suke shiryayyu masu musantar da mutane akan gaskiya saboda haka shi sa a wannan aya Allah ta'ala yace wa yattabi ghayra sabilil mu'min ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda yake ba na sanannun mummunan nan ba tafarkin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne a yi musu biyayya akan irin tafarkin su tafarkin su a cikin imani da kudurin zuci irin imanin da suka yi irin wannan imani za kai ka samu shirya dole ne ka karanci irin imaninsu da Allah imaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama imaninsu da mala'iku imaninsu da littattafai imaninsu da ranar lahira imaninsu da ƙaddara alkhairinta da sharrinta abinda suka fahimta na imani da ƙudurin zuci dole ne ka bi irin nasu idan ka bi wani imani ba irin nasu ba ka bi wata fahimta a cikin aƙida ta tauhidi ba irin tasu ba to anan ka saba musu kana cikin waɗanda Allah ta'ala yake zarga a irin wannan aya da cewa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda yake ba irin na mummunan farko ba sannan dole ne ka kwaikwayi ibada irin tasu dan yana daga cikin sabilul mu'minin da Allah yake kiranka ka ba anan wadan tafarkin su shine kai ibada irin tasu irin yanda suka yi sallah kai irin yanda suka yi sallah irin yanda suka yi azumi kai irin yanda suka yi azumi irin yanda suka yi zikiri kai irin yanda suka yi zikiri na safa da na yamma da yadda suke zikiri in za su shiga gida da yadda suke zikiri idan za su fita saboda sun koya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yasa a nan wajen Allah ya hada saba musu da saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hukunci guda ɗaya dan ba su kasance suna yin wata ibada ba in ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance suna yin wani zikiri ba su kasance suna yin wata hailala ba in ba wacce suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba babu wani salati da suke kirkira a kan kansu su ce ku zo ga wani salati da muka kirkira ga ladansa ya fi na Alƙur'ani, ga tagomashinsa wanda bai ya shiga ba zai shiga aljanna ba saba wannan ba in ka ji sun yi salati irin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya musu ne shi yasa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ayoyin da suke wajabta wa musulmai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama taslimi da salati a yi wa annabi sallama kuma a yi masa salati sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah mu mun sanya za mu maka sallama amma yi maka salati wannan bamu sani ba don gudun kada mu kirkiri wani salati namu a'a muna so ka koya mana salati wanda Allah ya so ya yarda da shi yaya za mu maka salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su qulu lafazin qulu umarni ne annabi ya ce idan za ku yi min salati ku ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد da kuma wasu lafazuzzuka da suka zo a cikin ingantattun hadisai da suke bayani akan sigar salati ibrahimiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya musu wannan salati saboda haka sun kasance suna yin salati ne irin na annabi sallallahu alaihi wasallama in zikiri za su suna yin irin na annabi sallallahu alaihi wasallama in istighfari za su suna yin irin na annabi sallallahu alaihi wasallama to dole ne sai ka kwaikwayi irin su, ka kwaikwayi irin zikirinsu idan kana so ka dace amma duk wani tafarki ba nasu ba duk wata ibada da ba su suka suka ce a yi ta ba duk wata ibada da ba a gani a wajensu ba a samu samfurinta a wajensu ba to haramun ne kai irinta in ku kai irin ta to annan lokacin ka bi ta farki waɗanda yake ba na sanannun mummunai ba kana cikin bi ghayra sabilil mu'minin ya bi ta farki na waɗanda suke ba sanannun mummunai ba wannan shine abin da ayoyi alqur'ani suka kira akai shine abin da ingantaccen sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi nuni akai amma duk wata bid'a da za a kirkira da duk inda za a yi mata ado da duk inda za a cika baki a kanta to ba za ta taɓa zamantowa addini ba kuma ba ta da wani suna in ba bata ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar saboda haka idan kana son rabauta idan kana son shiriya idan kana so ka dace da rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka to ka ba annabi ka bi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk wani wanda zaka bi wanda ba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ba za ka taɓa samun dacewa ba mutukar ba yayi biyayya bane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya yabi waɗanda suke bin tafarki irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce laqad taba Allahu 'ala nabi wal na wal ansari na ladina tabauhum bi insan da waɗanda suka bi tafarki irin nasu bi isanin bisa ga kyautatawa haka in kana so ka dace sai ka bi tafarki irin nasu bi insanin bisa ga kyautatawa kada ka yadda ka bi tafarki wanda ya saba wa irin tafarkinsu duk wani wanda zai kira ka akan wata aqida wacce take ba ta saban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zaka ga wannan aqida din farariya ce sabuwar zuwa ce an san shekarar da aka kirkire ta bari ma aqidar kowa kansa yake wa kamfen kowa yana da irin sunan bid'arsa kowa kuma kansa yake wa kamfen a cikin bid'arsa saboda zaka ji waɗanda suka zamanto mabarnata 'yan bid'a masu yada bid'a gashi sun shekaru suna dab da kabari amma maimakon su koma zuwa ga ubangiji mai girma suka amma kullun lamarin su lalacewa yake wancan malamin wancan wanda yake kiran kansa da suna malami mai shekarun nan mai katar rawani haka yake ta yadawa kana ji a gidan rediyo wai duk wanda bai bi dariƙa irin tasa ba ya halaka saboda haka ana kiran mutane ku zo ku shiga cikin wannan ɗariƙa ɗin yana ambata ɗariƙar da sunanta da sunan malamin ɗariƙa ɗin wanda baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ta yi abu tafarkin sahabbai bai ci abu tafarkin sa ba amma ana kira ana cewa ka zo ka bi irin tafarkin sa in baka bi irin tafarkin sa ba za ka taba samun shiriya ba in ka bi irin tafarkin sa shine zaka shiga aljanna kuma ana gaba maka wasu sharuɗa na son zuciya a cikin tafarkin in ka yadda ka shiga to babu fita duk wanda yadda ya fada ciki babu fita ko idan ka fita me za a yi mu ba ma shiga ba a ciki aka haife mu daga baya muka yi fatali da ita ko ba alkhairin da mu gani a cikin rayuwa ba kullun gashi nan muna ƙara lafiya muna ƙara girma muna ƙara mutunci muna ƙara ƙaunuwa a cikin zukatan al'umma kuma muna kan tafarki madaidaici insha Allah ta'ala to duk wanda ya shiga ya fito dan ba hanyar Allah bace ba wannan ita ce ka'ida ka a yaudare ka a ce in an shiga ba a fita a'a in ka shiga ka fito in baka shiga ba kakka kuskura ka shiga dan ba tafarkin bi bane ba sharadi na biyu da aka sanya a cikin ɗariƙar shine dukkanin wanda ya shiga to baka isa kai mu'amala da wani ba in ba dan ɗariƙar ba haramun ne ka kai wani waliyi ziyara in ba waliyin ɗariƙar ba to kaga wannan aiki waje ne ubangiji mai girma ɗaukaka shi ya wajabta ziyara shi ya wajabta zumunci kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayani cikin bayani wanda yake gamsashe akan yadda ake yin zumunci Allah ta'ala ya wajabta maka yin zumunci ga yan uwanka waɗanda suke masu imani hatta yan uwanka waɗanda suke ba masu musulunci waɗanda ba sa cikin addinin musulunci ubangiji mai girma ɗauka ya ce ka yi zumunci da su ka ziyarce su ka gaya musu kyakkyawar kalma ka kyautata musu wa sahibu ma fi duniya ma'arufa haka Allah ta'ala ya faɗa to yanzu kai ba ma magana ake ta dan uwanka wanda yake ba musulmi ba a'a musulmi ne la ilaha illallah in dai bai bi wancan ɗan bakin ba to to kada ka kai masa ziyara dole sai wannan za a kai ziyara wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin mutanen da baya kai wa ziyara annabi ya kai wa babbansa Abu Talib ziyara a lokacin da yake ba musulmi ba yana gargaran mutuwa kuma yana lankana masa kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai wa wani matashin yaro mai aiki a gidansa gulamun yahudiyyun wani matashin yaro wanda yake ba musulmi bane ba ba yahude ne annabi ya kai masa ziyara yana cikin hali na rashin lafiya manzo ya kira shi zuwa ga musulunci yaron ya daga kai ya kalli mahaifinsa yana jin kunyar ya amsa annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifin ya ce masa ajib wata abul qasim amsa kiran baban al qasim yaron ya shiga addinin musulunci ya mutu kuma ya tsira to kai yanzu ko da sunan ma ka je ka musuluntar da wani in inda baya cikin ɗariƙar an ce kai masa ziyara saboda wasu waliyai ne waɗanda aka naɗa su aka sa musu wasu suna waɗanda ma anzalallahu biha sultan mu abin da muke cewa shine walittakan nan da ake ta ihu akan kanta ba fa kayan gabas ba ce ba kowa waliyi in ka ga baka zaman to waliyi ba to baka cika sharuɗa guda biyu ba Allah ta'ala ya gaya mana sharuɗan walittaka ce, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala la hum yahzanun ku saurara waliyan Allah in dai waliyi ne na Allah ba waliyin shedan ba la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su duk sanda aka ce musu za su bar duniya to ba sa jin tsoron barin duniya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim mala'ika. Allah khawfun Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wanda za a wannan bishara din to yaushe zai je kyashin barin duniya yaushe zai ji tsoron barin duniya wannan shine abu na farko wala hum yahzanun ba sa damuwa da bakin cikin barin gidan duniya saboda in lahira ce an riga an musu bishara in duniya ce ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗaukan musu alkawarin zai kula musu da iyalinsu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in dai zaka ji tsoron Allah ka tsaya akan gaskiya to duk ƙananan ƴaƴan da zaka zaka mutu ka bari a duniya ba wanda ya ya tuce su ba wanda ya ya zalunce su ba wanda ya isa ya cinye musu dukiya duk wannan fafutukar da ake yi ana tunanin an mutu ƙananan yara hannun wa za a bar su yi imani ji tsoron Allah kiyaye dokokin Allah kana barin duniya Allah shi zai lazumci al'amarin ƴaƴanka inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin saboda haka ƙananan yaranka in dukiyarsu ce ba wanda ya isa ya cinye musu dukiya wa amma aljidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina fa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā salih Abdullahi dan Abbas ya ce annahuma hukiza bi salahi abihima waɗannan yaran an ba su kariya ne saboda baban su mutumin kirki ne sai Allah ta'ala ya baka amsa kamar zaka tambaye shi kace su wane ne waɗannan waliyan Allah ta'ala ya ce waliyi na Allah ba waliyi na ciwa-ciwa ba allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani suke jin tsoron Allah in har kana da imani kana jin tsoron Allah to kai waliyi Kamma a zo a gaya maka walittaka gidansu wani ta ƙare kai waliyi ne ka sha kurumin ka kai waliyi ne da ka inda imani da tsoron Allah in kana cikin waɗanda Allah ya faɗa a yadda ke cikin suratul baqara ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne waɗanda suke allazina sadaqu suka gaskata Allah kuma suke jin tsoron Allah in har kana da imani da tsoron Allah to sunan ka waliyi akramaka Allah ba wata walittaka bayan wannan duk wata walittaka bayan wannan to sai dai ta zamanto wilayatul shaytan ce ba wilayatul lahi azza wa jalla ba da wannan ta'arifi na alqur'ani yasa mu akan kanmu muke jin kanmu mu ma auliya ne mu akan kanmu waliyai ne in kai ko wali ne zaka buƙaci sai ka je neman tabarruki wajen wani wali dan ciwa-ciwa baka da buƙatar wannan saboda haka mu ba mu buƙatar sai mun kai wani waliyin ku ziyara dan ni ma akan kaina wali ne mai zaman kansa sai dai ka taso ka zo ko ba haka ba tunda akwai imani akwai tsoron Allah kai ma waliyi ne akar maka Allah saboda haka kai ma ka sha kurumin ka waliyi ne baka da bukatar sai ka je neman tabarruki wajen wani wali. kai ne ma ya kamata a zo wajen ka neman tabarruki to amma za a ce maka ba za ka kai wa kowa ziyara ba sai waliyin shi kaga wannan ai ba addini ba ke koyarwa ke saboda haka tafarki na gaskiya shine tafarki na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji ta'ala yace wanda ya haka wallahi ma tawalla za mu ɗora masa irin abin da ya ɗaukar wa kansa na zunubi ma'ana a yinin gobe alkiyama Allah ta'ala zai ɗora masa dakon zunubinsa wa nuslihi jahannam za mu sadar da shi da wutar jahannama wa sa'at masira tir da makoma idan ta zamanto ita ce jahannama Allah ta'ala ta kare mu aya ta gaba Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن الله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به تبس أبنجي من جرما أو كاكا كسني لا يغفر أن يشرك به بايا غافر تاو وان ديمتي أنا حتى بوتسد ولي duk wanda ya mutu da shirka a cikin zuciyarsa da ɗai ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai gafarta masa ba wa yaghfiru ma duna zalik amma ubangiji mai girma ɗaukaka yana gafarta wa ma duna zalika dukkanin zunubin da za a yi kasa da shirka duk irin zunubin da bawa zai da shi kiyama in dai ba shirka bace ba to ubangiji ta'ala yana iya gafarta imma ajilan am ajilan Allah ta'ala yana gafarta wannan zunubi a kiyama ta fuska guda biyu ko dai ya gaggauta gafartawa din ta yanda da zarar an tashi mutum a yinin gobe alkiyama za a nuna masa zunubinsa Allah ta'ala ce qad satartu hulaka na suturta ka ga barin wannan zunubi din na yafe maka su ko kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya azabtar da ɗan adam gwargwadon irin abin da ya aikata na zunubi ƙarshe Allah ta'ala ya cece shi kai shi gidan aljanna waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da ubangiji ta'ala yake bi yake gafarta kurakurai da idan an je da su lahira amma shirka duk wanda ya je lahira da shirka to da ɗai ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai taɓa gafarta masa ba walaysa tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut faqala inni tubtu al-an walallazina yamutuna wa hum kuffar haka waɗanda suka mutu da kafirci a cikin zuciyarsu da ɗai ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai gafarta musu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yushrik billah dukkanin wanda ya haɗa bautar ubangiji ta'ala da wani ya sanya wa ubangiji mai girma ɗaukaka kishiya faqad dalla balalan ba'ida haƙiƙa ya bata wanda yake mai nisan gaske irin batan da idan an kira shi ma ba zai ji kira ba ulaika dauna min makanin ba'id irin waɗannan su ake kira daga wuri mai nisa wanda ku ake kira daga wuri mai nisa ko ka kira shi ba zai iya ji ba balle ya amsa maka Allah ta'ala ya ce iya da'una min dunihi illa ina iya da'una min dunihi illa ina wa in yad'un wa in yad'una illa shaytanan marida لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الله تعالى ce in yad'una min dunihi illa inatan su kuma malaman tafsiri suka ce harafin in da yazo a farkon ayar nan ma'anarsa shine ma wato takadirin zancen shine ma da min dunihi illa inatan ba kowa suke kira ba min dunihi baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka illa san sai gumaka waɗanda suke masu sunan mataye malamai suka fassara kalmar addu'a da ya zo a cikin larabcin ayar in ya da'una min dunihi ai bi ma'ana ma ya da'una min dunihi suka ce addu'a a nan wajen za ta iya ɗaukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu na addu'a domin idan aka ce addu'a akwai addu'a bi ma'anar ibada akwai addu'a bi ma'anar mas'al akan ce addu'a ana nufin addu'a da roƙo akan ce kuma addu'a ana nufin ibada da bauta addu'a hiyal ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a shine wato ainihin ibada to a nan wajen wasu daga cikin malamai sun suka fassara kalmar addu'a da ta zo a cikin ayar da cewa shine du'a'u mas'ala ai ma ya da'una min dunihi ai ma yas'aluna min dunihi illa ina ba kowa suke roƙo ba a lokacin da suke buƙatan da suke neman biyan buƙatar su illa san sai gumaka waɗanda suke masu sunan mataye wasu kuma daga cikin malamai suka fassara addu'a a nan wajen bi ma'anar ibada ma yad'una min dunihi ay ma'ana ma ya'buduna min dunihi illa inaka ba kowa suke bautawa ba bayan ga ubangiji mai girma ɗaukaka illa inasan sai gumaka waɗanda suke masu sunan mataye domin gumakan da suke bautawa sun kasance sunansu na mayaye ne idan ka ɗauki allata ka ɗauki al'uzza ka ɗauki almanat waɗannan dukkaninsu suna ne na mataye allata suka ce asalinsa ta ne na kalmar Allahu idan aka ce Allahu ana nufin muzakkar in aka ce Allatu kuma ana nufin mu'annas kenan na kalmar Allah haka al-uzza idan ka ɗauke shi ta ne na kalmar al-aziz al-aziz muzakkar al-uzza sai zamanto mu'annas ne na kalmar al-aziz haka al-manata al-manatu idan ka ɗauke shi ta anisi ne na kalmar al-mannanu almannan shine wanda yake muzakkar almanatu kuma sai zamanto muannas shi yasa Allah ta'ala ya ce ma yad'una min dunihi illa inasa ba kowa suke bautawa ba baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka face gumakansu masu sunan mataye kamar yadda Allah ta'ala yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan ismatun biza wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda gabar ayar take nufi iya da auna min dunihi illa inasa wato kowane gunki a cikin gumakansu suna da itikadin cewa yana da wata aljana da idan ka je ka roƙi wannan gunki din lokacin da ka je gaban hubal ka roƙe shi to ba shi kake roƙo ba aljanarsa kake roƙa kamar yadda Abdullahi dan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa suna da awacewa ma'a kullu sanamin jinniya kowane gunki daga cikin gumakansu yana da jinniya yana da wata aljanasa da idan aka je ita ake roƙa ba gunkin ba to shine Allah ta'ala yace iya da'una min dunihi illa inatha ba kowa suke roƙa ba face gumakansu waɗanda suke da'awar cewa suna da aljanu mata da suke amsa musu a lokacin da suka roƙa wasu kuma daga cikin malamai suka ce kalmar inas din anan wadan yana nufin mala'ikun Allah a itiqadin su sun kasance suna bautawa mala'iku kuma a fahimta irin tasu suna ganin cewa mala'ikun nan mata ne ‘ya'yan Allah ne mata ba maza ba ne ba, wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Allah ta'ala ya ce sai suka ɗauki mala'iku waɗanda su waɗannan mala'iku ɗin ibadur rahmani. bayin ubangiji mai girma ɗaukaka ne amma sai suka ɗauke su inasan a matsayin wato a matsayin mata mata ne saboda haka su suke bautawa wasu kuma suka ce a'a suka ɗauki waɗannan mala'iku ɗin ba mala'iku bane ba aljanu ne mata wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba suka ce Allah ta'ala yana da kyakkyawar nasaba tsakaninsa da wato ainihin aljanu domin mala'ikun nan da kake gani asalinsu aljanu ne kuma dukkanin 'ya'yan Allah ne shine Allah ta'ala yake cewa iya da'una min dunihi illa inasa ba wasu suke bautawa ba baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka illa inasan sai ma wato ainihin gumaka waɗanda suke masu sunan mata wa iya da'una min duni wa iya da'una illa shaytanan marida Allah ta'ala ya ce ba wani suka kasance suna bautawa ba illa shaytanan face shaytan wanda yake maridan ko dai ka fassara kalmar marid da cewa kangararre wato shedan ya kasance kan gararre ne ga barin bin dokar ubangiji mai girma dauka wasu kuma suka fassara kalmar marid da cewa shine wanda yake mai tsananin taurin kai wanda wanda baya bin dokokin ubangiji mai girma daukaka Allah ta'ala ya ce la'anahullah ko ka karanta la'anahullah ubangiji mai girma daukaka yace Allah ta'ala ya tsine masa asalin kalmar la'ana abinda take nufi shine al-ibadu anir rahma wato ubangiji mai girma daukaka ya nesanta shi ga barin rahmarsa wa qala shi kuma shedan lokacin da Allah ya tsine masa ya nesanta shi ga barin rahma sai ya buɗi baki ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruba wallahi sai na riƙi min ibadika a cikin bayinka nasiban wani rabu wani kaso wanda yake mafruban yankakken kaso ma'ana kaso wanda yake mai yawa sai na halakar da su a cikin bayanka kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan ikirari na shaitan a ayin da ke cikin suratul a'raf yace qala fa bima aghawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi ya ubangiji tunda ka halakar da ni tun da ka tsine min ka nesanta shi ka nesanta ni daga rahamar ka la aqudanna lahum siratal mustaqim wallahi sai na zaune musu hanyar ka wacce take madaidaiciya summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim Allah ta'ala yace shi dan yace summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wallahi sai na zo musu ta dama ta gaba gare su da kuma wato ainihin baya gare su wa an aymanihim sai na zo musu ta dama gare su wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu gare su wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka same su da masu godiya a gare ka ba ba za ka same su da masu bauta a gare ka ba wannan shine ikirarin da shedan yayi shedan yayi ikirari kan cewa dukkanin wata jiha ta ɗan adam sai ya bi hana ɗan adam ya hana ruwan tauhidin ɗan adam gudu sai ya hana ɗan adam bautar ubangiji mai girma Ya yi amfani da jihohi guda biyar dan adam yana da jihohi guda shida da yake rayuwa da ita amma yayi amfani da jihohi guda biyar yace la udanna lahum siratal mustaqim idan kana zaune kana tunanin bin Allah to sai dan sai ya zo ya zuga ka ya hana ka bin summa la'atiyannahum min bayni aydihim yace wallahi sai nazo zo musu min bayni aydihim ta gaba gare su in ka sa gaban ka gabas kana tafiya sai ya hana ka bin Allah wa min khalfihim in ka buga ba ya toshe kada baya nan ma sai ya toshe wa an aimanihim in dama kai sai ya toshe wa an shama'ilihim in hagu kai sai ya toshe suka ce to waɗannan su ne jihohi guda biyar jiha ɗaya ce kaɗai ce ɗan bai ce zai iya toshe ta ba ita ce sama bai ce zan hana su bin Allah ta sama ba suka ce domin sama tana da hirzi sama tana da kariya kanan Allah yake saukar da wahayinsa da haka idan kana so ka tsira daga sharrin shedan idan ka kalli gaba babu mafita ka kalli baya babu mafita ka kalli gabas babu mafita ka kalli kudu babu mafita ka kalli arewa babu mafita ka kalli ƙasa babu mafita to mafita tana sama duba wahayin da yake saukowa daga sama in dai ka bi dokokin Allah da suka sauko daga sama to ka gama da shi ɗan shi sa shi da kansa ya nuna cewa bayan Allah waɗanda suka zamanto masu imani da ikhlasi ba zai iya yi musu komai ba illa ibadaka minhumul muflasin yace bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi sune ne kadai ba zan iya batarwa ba haka shi dan da kansa ya faɗa kuma haka Allah ta'ala ya gaya masa cewa bayi waɗanda suke bin dokoki na sau da kafa ba za ka iya musu komai ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ta'ala ya ce hakika bayina na kusa da ni laysa laka alaihim sultan ba ka da wani iko ba ka da ikon da za ka iya batar da su illa man ittaba'aka al ghawu sai dai waɗanda suka bi ka a cikin su su kuma duk wanda zai bika ka ya zamanto yana cikin alghawun waɗanda suke masu hukuntattan tunani waɗanda suke mahaukata ba wanda zai bi shedan matukar yana da cikakken hankali to haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna wa shedan ba yanda zai ya samu rabo a cikin bayin Allah sai waɗanda suka yarda su bi shi babbar kariyar da za ka samu shi ne, riƙe dokokin Allah riƙe sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zai baka kariya daga shaitan Allah ta'ala ya faɗa akan harshen shaytan yace la'attaqizanna min ibadika nasiban maqruba sai na wato ainihin rika a cikin bayanka wani kaso wanda yake yankakke kaso wanda yake mai tarin yawa shine wasu daga cikin malamai suka ce a cikin duk mutum dubu ɗaya. to sai ka samu mutum 999 suna bin shedan mutum ɗaya ne baya bin shedan saboda yawan mabiyansa saboda haka dan ka zo kana alfahari da yawan mabiya kana ihu duk afirka ba wanda ya kai ka mabiya to ai baka kai shedan yawan mabiya ba dan shine a cikin duk mutum dubu mutum ɗaya ne baya bin sa mutum 999 suna masa biyayya kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa tar rahma hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar alkiyama ubangiji mai girma daukaka zai kira annabi Adam ya ce da shi ya Adam ib'ath ba'athan nari min min abna'ik ya kai annabi Adam ko min zurriyatika ya kai annabi Adam ware ka san wuta a cikin zuri'arka annabi adam ya tambayi ubangiji mai girma ɗauka ce da shi wa min ayyukan a cikin duk mutum nawa mutum nawa ne ɗan wuta mutum nawa ne ɗan aljanna ubangiji mai girma ɗauka ya ce da annabi adam alaihi salatu wasalam a cikin duk mutum dubu mutum ɗari tara da casa'in da tara ɗan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna manzala ya ce fa zalika yawmun yaj'alul wuldana shiba idan Allah ta'ala ya faɗi wannan ya ce mutum 999 za su tafi ta mutum ɗaya ne ɗan aljanna ƙananan yara da suka mutu da waɗanda aka mutu da su a ciki suna jin wannan magana saboda firgici sai ka ga kansu ya koma furfura kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa kaifa tattaquna in kafartu yawman yaj'al al-wildana shiba ayinun gobe al-qiyama yara kansu zai koma furfura saboda musibar al da annabi ya faɗi wannan magana nan da nan sai hankalin sahabbai ya tashi yanzu a zo a ce duk cikin mutum dubu ɗaya ne ɗan aljanna mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta su ne kaga wannan akwai tashin hankali a ciki sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi kowa ya zuru zuru ido ya raina fata sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da su ku sani cewa inna zurriyata adam kufur zuri'ar annabi adam suna da yawa wa fihim ya'juj wa ma'juj a cikin zuri'ar annabi adam akwai ya'juj wa ma'juj annabi ya gaya musu cewa ya'juj wa ma'juj suna da yawa ya'juj da ma'juj shine idan mutum ɗaya daga cikin su ya rasu sai ka samu magadansa mutum dubu ne sai ka samu magadansa mutum dubu ne kaga ko dan adam zai wahala a ce ga mutum ɗari sun gaje shi duk yawan ƴaƴanka wanda ake kirgawa yana da yawan ƴaƴa shine wanda zai mutu a ce ya mutu ya bar ƴaƴa saba'in da uku ya mutu ya bar ƴaƴa tamanin ka taɓa jin mai ƴaƴa ɗari zai wahala a cikin al'umma saboda kaga kenan su sun fi mu yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to a cikin ya'ajuj da ma'ajuj za a ware wannan adadin daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kabbara ya ce Allahu akbar fa kabbaru su ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi kabbara hankalin kowa ya daji kinsa to ku ba muji kun yi kabbara eh, to kai an fita daga cikin irin wannan yanayin ai sai an yi kabbara ko wannan shine nasiban makruba wato kaso wanda yake yankakke da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce shi dan zai ja a cikin bayan Allah ta'ala Allah ka saba ma cikin su aya ta gaba Allah ya ce ni wala ولأمنينهم fala فليبتكن ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da fadar irin alwashin da shedan ya dauka akan dan adam yace wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala kunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah waɗannan dukkanin kalmomi babu kalmar da Allah ta'ala bai ambaci lamun a ciki ba fala udillannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azan al'am wala fala malamai suka ce dukkanin waɗannan lamatsin wato lamun lamun da ya maimaitu a cikin waɗannan kalmomi dukkanin su lamul ce wato lamce da take wakiltar rantsuwa abinda shedan yace shine wallahi nahu. na rantsi har da girman Allah ubillannahum sai na batar da su saboda haka dukkanin wata anya da shi dan zai bi ya batar da kai sai ya batar da kai wala umanniyannahu yace wallahi sai na sanya musu buri a cikin su ta yanda zaka ga dan adam ba shi da buri sai gina duniya ba da wata ajanda sai gina duniya har dan adam ya manta da lahirarsa in kaga ya tuna kiyama to wani makocin su ne ya mutu an je makabartar bashama an binne shi kenan daga nan al'amura sun canja daga lahira sun da tunanin gina duniya kullum fulanin ɗinsa ya zai gina duniya saboda haka yana nan yana tara kuɗin gina gida idan ya gina gida a tudun wada yanzu fulanin ɗinsa ya tashi ya koma unguwar rimi daga unguwar rimi ya ƙarasa unguwar dosa daga unguwar dosa ya da malali daga malali ya koma naita kwatas haka kullum tunaninsa yake ya zai gina duniya kullun tunaninsa ya zai tara kuɗi kullun tunaninsa ya zai zamanto wani babba kullun tunaninsa ya zai ɗinka riga ta alfahari kullun tunaninsa ya zai hau mota ta alfahari wannan ruɗi ne na shida kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa a ayun da ke cikin suratu bani isra'il wastafziz man istata'ta minhum bi sautuka. Allah ta'ala ya ce kuzgi hankalin wanda ka samu iko a cikin su bi sautika da sautinka malamai suka ce sautin shaytan shine al mizma wato kayan kiɗe-kiɗe ta yadda shi ɗan zai zo ya kane kane a cikin zuciyarka babu abin da kake so ka saurara in ba kiɗa ba akwai waɗanda kiɗa ya zame musu musiba yanzu kiɗa ya zama so musiba a cikin al'umma kafin a sa tafsirin al'ƙur'ani a gidan rediyo kiɗa za a cire ana gama tafsiri abin da zai biyo baya ko alfarmar al'ƙur'ani in gidan rediyo ba sa kallon sai su biyo bayan sa da kiɗa wanda ya kamata a ɗan samu fasin bu hana ku sa kiɗan ku ba domin dama an yi waɗannan kafafen yaɗa labarai musamman FM an yi su ne dama don a rakashe a caji a shaci a tafi a ci sautin sheɗa wannan shi ne manufar don a rakashe a cashi a ji sautin shi ne ma'anar FM tasha ce da aka yi ta don a ji kiɗa don a cire wa zuciya ƙaunar zikiri a sa mata ƙaunar sautin sheɗa. wannan shine manufar yin FM to daga baya Allah ta'ala ya kawo kafafen yada labarai na musulmi waɗanda suka yi suka yi rijista da FM din suke dan jiyar da mu alqur'ani suke dan jiyar da mu sunnar annabi sallallahu alaihi Sallama. wanda muna kira a gare su duk sanda kuka sa wani program na addini kuka sa wata aya ta alqur'ani an gama saurara kuka sa wani tafsiri kuka sa wani karatun hadisi to a dan samu fasil ko da na 'yan sakanni ne amma wani karatun bai ma gama fita ba kiɗa yake biyo bayansa wannan bai dace ba ku kalli aƙidar ku kalli musuluncin ku kalli susuwaye ku kan ku kalli tsarin da turawa suka sa FM a kai ku kalli tsarin aƙidar ku ta musulunci wannan kiɗan ba komai bane ba face sautin shedan shine Allah ta'ala mani wastafzir man istata minhum bi sautika haka kuma zaka ga dan adam ya tasirantu da kiɗa. akwai wanda shi baya rayuwa sai ya ji kiɗa kidan ma kala kala akwai sleeping music wanda in zai kwanta bacci maimakon ya ji ayoyin alkur'ani yana nan ya kafa kiɗa because you love me da shi yake bacci da wannan yake bacci kaga wannan yaudarar shedanci haka in ya tashi da safe akwai kiɗa na nishaɗi da zai sa irin slow music din nan da shi za a shiga wanka da shi za a fito a breakfast yana shiga motarsa idan ya taho dididim dididim da kiɗa hatta kayan sana'a sun zamanto babu wani abu da ake iya tallatawa face sai da kiɗa shagonka da kake sai da tufafi shagonka da kake sai da shagon shagonka da kake sai da takalma shagonka da kake sai da huluna wani kamfani da ka buɗe na ɗinki in za ka ba da talla gidan rediyo sai an maka kiɗa kai ba wannan ba aure sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama da ka ji wani kiɗa ya taso da kalmar soyayya sai ka ji auren wani muhammadu ne da wata fatima ko aqida babu ƴan kaɗan ne daga cikin ustazai waɗanda idan za su ba da sanarwa ɗaurin auren su za ka ji an saka wa min ayatihi an na kun min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ko ka ji an saka farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisa amma za ka ga wani yana nan ya tara kuɗi wani yana nan gudunmuwar da zai wa abokinsa shine a je a samu wani mawaki a yi masa kiɗan aure saboda haka kiɗa ya zamanto da shi ake sana'a da shi ake tallan kasuwa mai maganin shawara sai an masa kiɗa mai maganin batir sai an masa kiɗa mai maganin kwalsa kiɗa mai kallon abinci kiɗa kowa kiɗa kiɗa to wannan sharrin shi dai kenan Allah ta'ala ya ce wastabdiz man istata minhum bi sautika haka gida duk inda ka kai da kiyayewa mata sun to ba su abin da suke ji ba kiɗa yasa kullum ake samun matsala da su mace ta shiga kicin ga lokacin shan ruwa ya ka jiki amma ta sa iyakar ta kashe kunnanta kai ta zuga maka gishiri a cikin girki saboda tana jin iyakar kai ta kiranta a waya ka neme ta ka rasa tana can tana jin kiɗa kana dawowa cikin gidanka ba irin sautin da zaka ji yana tashi sai kiɗa kana shigowa sauran farko zaka ji wata arewa ta danno kai ita ce zaka yi maka sallama a cikin gida ba ka da aiki sai kiɗa to wannan istihzazu shaytan ne yanda shaytan yake jan mutane da sautinsa wa ajlib alaihim bi rajlika Allah ta'ala yace ja hankalinsu bi rajlika da kafafuwanka kafafuwan shedan wa khaynika da dawakinka shine irin abubuwan da mutane suke ado da shi a kafafuwan wanda ɗabi'a ce ta jahiliya kuma ɗabi'a ce ta yanzu yanzu 'yan birni birni waɗanda suka amsa sunansu 'yan birni irin 'yan birnin billahi lazi din nan ka san idan ɗan birni ya kai ɗan birni to cikakken makaryaci cikakken talaka kenan ba ya da ko sisi sai tsaubarewa duk rigar da zai sa a jikinsa to tafi ƙarfinsa sai da aka yi adashi sai da aka ciwo bashi sai da aka abin nan da kyar aka samu aka haɗa kuɗinta aka saka to yanzu 'yan birni babban abin da suke takama da shi shine takalmin da suke sa a kafarsu kaga rajulul shaitan kenan saboda haka mutane su ringa alfahari da takalma da suke sawa a kafafuwarsu saboda ka je taro a ce kai ai ne ya sa wata babbar dabba a kafarsa haka za ka ji lafazin nasu wai ya sa wata babbar dabba kai ka ga dabbar da yake taka mori ne fa a kafarsa ba tozi ne shi kuma ya sa wannan kawai dan ya ji daɗi ga kuma khailu shaytan dawakin shaytan a yanzu ba a alfahari da doki ba a alfahari da raƙumi ba a alfahari da alfadari amma abin da ake alfahari da shi shine mota kowa tunaninsa mota ka zo cikin gari ga duk garin da ka ga motoci ɗan dubu ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku sun cika gari to ɗan birni sun yawa a garin kuma duk motar da ka buɗa idan da zaka buɗe ignition ɗinta to zaka ganta a danja take dan ba da kuɗin ma da ake sa mata ba sai yamma tukunna za a hauta a ganta an mata fenti kala uku an sa mata baƙaƙen gilasai an sa mata wufa an sa mata gilasai shi dai ya taho a zo a ce yana da mota ya shigo jami'a yan matan jami'a su ce yana da mota ya je unguwa a ce ka ai saurayinta ne mota ne wannan shi ne su, wannan dukkanin surudin shedani dukkanin surudin shedan ne wata rana wani aboki na irin yan birnin nan sai ya ganna ina tafa a Kano a keke fil subhanallah ina mota na ce wallahi na batta a gida na gaji da tukin ne yace tabbi ja ni in samu mota in gaji da tukin? gaskiya kuna wasa da ni'imar da Allah ya ba ku wai shi haushi ma yake ji haushi ma yake ji wai kace kana da kana da mota baka tuka ba wa sharikum fil amwali wal aulad Allah ta'ala ya ce da shedan ka je kai musharaka da su fil amwali wal aulad a cikin dukiyarsu da ƴaƴansu ta yanda ka ga ɗan adam kullun harkar neman kuɗinsa sai abin da yake so zai sa a gaba baya kiran musulunci ya taya shi neman kuɗi baya neman fatawar musulunci akan yaya ake tara kuɗi gani yake ko ustazai malaman addini ba ku san kuɗi ba su su suka san hanyar nema su suka san hanyar tarawa inda ma tuhu ala ilmin indi iya kasuwancinsa shi yake tara musu kuɗi amma ya zo ya maka tambaya ce me hukuncin Allah akan kasuwanci kaza me Allah yace kaza yana ganin za ku haramta masa wata halak din wannan shine da awarsu wannan shine tunaninsu. su kaji mai kuɗi yana cewa ai alagafarta malam ni ba bana son ana yawan bayani a dan dan wani abincin sai ku haramta wa mutane shi wanda ku bari dai mu nemo abincin mu in ya so ma ka muku sadaka haka zaka ji suna cewa saboda haka wannan yana daga cikin rudin shedan dan adam ya zamanto a cikin tara dukiyarsa baya gayyatar musulunci a wal aulad haka yara yara su taso kaga yaro tun daga ranar da aka haife shi tunanin ya za a gina masa duniya aiki ba a tunanin yadda za a gina masa lahira wani uban yana nan ya kididdige 'ya'ya uku zai haifa a duniya biyu maza ɗaya mace ɗayan ya tafi soja ɗayan ya zamanto lauya ita macen ta zama likita duk tunaninsa babu wani daga cikin 'ya'yansa wanda zai haddace alkur'ani saboda yana ganin haddar alƙur'ani ta wani gida ce ta in aka ce ga yaro ya haddace alkur'ani tambaya ta farko da zai ɗan gidan waye ana cewa ɗan malam Musa Asadu sunna ne sai ce ai bai ɗiba a ƙasa ba dama gidan abin ne shi gidansu ya ɗauka babu ƙur'ani babu haƙƙin haddace alƙur'ani a gidansa saboda haka sai gidansu malam musa da ya ga yaro ma haddace alƙur'ani wannan yaron dan waya ce ɗan marigayi ma malam malam dalla al'adamawi ne ce haka ai da ma masu abin ne haka shi baya cikin masu abin saboda shi tsarin da yawa ɗansa shine ya zai gina duniya shi yasa da an haifi yaron sai ka ga a hannun yan duniya za a bari akwai wanda yana nan duk yaron da ya haifa akwai mai kula da shi daga ranar da aka haife shi to ya bar hannun uwarsa ya koma hannun nani ita za ta ba shi abinci ita za ta ba shi abin sha ita za ta sa masa pampers. in ya tashi daga bacci nani kwastar ɗinsa nani zuwa makarantar sa nani dawowa daga makarantar sa nani wankin uniform ɗinsa nani shi isa idan ya taso baya da wani abu da zai gina a zuciyarsa na musulunci in ba na nananniyar kwakwalwa ba saboda renan nani nani ne ba abin da ya sani sai nani kuma galibin nanin da ake ɗaukowa ba a ɗauko musulma ahalus sunna wacce za ta koya masa azkarus sabahi wal masa in kika ɗauko musulma nani kina da wata mummunar fikira kar ta zo ta yi miki kini bibi ta raba ki da miji gwanda an ɗauko wata ƙedara a can lakwaja ko a sauzon kaduna ko a ina aje a ɗauko wata ƙedara wacce mijin ma ƙyamarta yake wai ita za ki haɗa da ɗanki wannan dukkaninsu yana daga cikin ruɗin shedan da ubangiji ta ala ce wa sharikum fil amwali wal auladi wa'iduhum sannan ka ringa musu alkawari na ba gaira ba dalili Allah ta'ala ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura babu abin da shaytan yake musu alkawari da shi in ba ruɗi ba ayar bata kare cikin bayani ba amma lokaci ya riga yayi dole mu datse ta a haka abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbuna rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin